Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai da ɗumi-ɗuminsa a dangane da Nijar da Algeria kan kaman 'yan ƙasar Nijar da ake yi a ƙasar Algeria. Biyo bayan irin wahala da 'yan Nijar mazauna Algeria ke sha ta fuskar yadda jami'an tsaro ke wulaƙanta su. A dangane da wannan al'amari masu saurare. ku gyara zama domin jin abin da ke faruwa a dangane da dai hargitsin da ke faruwa tsakanin 'yan Nijar mazauna Algeria da kuma gwamnatin Algeria inda jami'an tsaro suke cin kashi a kansu wanda lamarin da ya janyo dai a satin nan kafin sallah a ƙarshen azumin nan abin yake faruwa wanda kuma abin yana ɗaukar hankali duba da irin kiraye-kiraye da 'yan Nijar mazauna Algeria ke yi wajen gwamnatin nan ta CNSP ta kama masu ɗauki akan abin da ke faruwa da su a ƙasar Algeria. Bari ku ji rahoton da muka tanadar muku akan wannan al'amari ku ji. To, ita dai wannan matsala ta abin da ya shafi mutanenmu wanda suke Algeria matsala ce wadda abin da ya haifar da ita Bihuci huce abu uku ba zuwa biyu abu ne yana da muhimmanci lokacin da su hukumar mutanen shiyar ta yi magana da jakadan ƙasa alsheri game da maganar da suka tattauna cikin maganganun da suka tattauna wannan magana tana da muhimmanci sosai na cewa bayan da za a ku je ku kwaso mutane da ƙasa aljeri a eh, taranje ku kawo sanan nan ku zauna babu wata kyakkyawar kulawa saboda bayan da za a yi ka zo ka kama ta a nijar ka wulakanta shi a matsayin shi na bakar fata ya yi gaba ya ce wai ba Nijar aka wulakanta shi ba Nijar zai ce aka wulakanta shi da sunan cewa waɗanda suka sa a yi kama-kama sun kasa ɗaukar yaunansu saboda yanzu a gades kasan akwai gidan bakin haure wani katon gida wanda suke kawo su sa firhe to tsakani da allah mutumin da aka kwaso daga aljeri kasan shi kama na aljeri an tashi kama ka dan bakin ciki ko wayar da za ka zauwa ka yi kiran 'yan gidanku ka ji lafiyar su ba za a barka da ita ba saboda sun ce Waiwai da ake bara masa ita ce suke dawa suna dawa bar sai ka mishi hawayoyin da abin da mutum ya mallaka su amshe shi ka gana ɗaya daga cikin abin da su suke magana suke amshin mutane su to yanzu an kai ma lokacin da ita hukumar ba yanda za a yi a ce mata tabar wannan kamu na bakin haure ta aminta da wannan dama ba za ta taɓa doka wannan dama ba kamu ba za su bar shi ba da irin yadda aka fito aka yi rajajeniya da su ƙasar ga ba za su bar kamun nan ba kawai abin da za su sa su bar kamun nan shine kawai ka je malam ka mallake takardu saboda inda suna barin kamun nan sai mu duba mu gani ai tamarasat ne aka yi kamun sosai ko tamarasat wani yanki ne da yake kan iyakar nijar da algeria to daman diyan da kaga gari in yana kan iyaka za ka same shi dole sai ka garin kamar muhalla cikin mutane a dauko cikin shi akwai mutane kamar melange a ciki kaga rabi na kasar ga rabi na wancan kasar za ga garin kamar muhallat ne mutanen da suke cikin shi to amma su sun kasa duba wannan matsalar kawai duk lokacin da suka tashi kamun su kamu kawai suke yi saboda na ga mutane suna ta ɗauko bidiyon shugaban kasa su suna yawo da ita suna jin daɗi wannan bidiyon shugaban kasa alshiri shugaban kasa bai iya buga karan kan shi ya ce shi kawai ga abin da yake so kuma abin shi a ce haka ake so a'a in ya yi magana masu abin da ya dace kawai za saboda a lokacin da ya hoto mana magana ai ku karan kanku kun gani ba a kan buga gaba ne hoto na yanta dama haka ake son zababban shugaba in za ka yi magana ba haka ba kan mai da kanka kamar wani kamar wani allah mutane da abin da kake so kawai ka rika yi kun ga yadda ya rika yi to don haka su ita hukuma na kasar algeria in ba wannan kamun ba wani aiki ne za su tafiya su babu wani aikin da za su yi shine su da an ba wasu 'yan ta'adda gare su ba ba wani ba wani aikin da hukuma za ta yi lakamin nan ne kawai kuma kuke tunanin cewa za a iya cewa su bari kai su lasa abin su ji daɗi kuma su bar wannan aiki ba za su bar wannan aiki ba sai dai kawai a san wace hanya ce za a samu mafita muna magana akan zan tattauna game da abin da ya kawo wannan matsala matsala ta farko ita ce abin da ya shafi barace-barace to shi kuma harkar barace-baracen ga wani yakan yi ne akan bayan da zai yi ne wani kuma ya mai da abin sana'a sai kuma matsala ta biyu ita ce abin da ya shafi ginar zinariya a wani yanki wanda ake ce ma gardi janet shi kuma yana nan tsakanin iyakar libi ne yake kuma wani ɗan yanki na nijar mutanenmu da mutanen chadi duk suna zuwa wajen nan suna tunan zinariya to kasan dama ita kasa bai dace ba duk wanda ya san ciwon kasa haka kawai a zira ma mutane ido suna tone ma'adanan kasar to su abinda ba sani ba da haka kawai aka wayi gari jandarmansu da sozawansu suna fatiri haka cikin daji kawai sai ga mutane suna tura ziya suka kama su kama su da dumbin zinariya abin ya ba su mamaki suka kare zinariyan nan suka saida suka samu kuɗi kai shi ne kawo sabab da har ya kai ga wajen nan a kama yan zinariya kawai ana wahalar da su ana ba su kashi saboda ba su yarda da wannan tone-tonen zinariyan ba da mu kasashen mai zama ruwan dare gama duniya da babu yadda za a yi bayan da za a yi haka kawai arzikin da Allah ya kawo a cikin ƙasa wasu ɓangare su koma kote kawai su ta yaye shi suna cinyewa irin wannan arziki da mun gwamnati ne take tashi sai ta tono shi saboda akwai waɗanda shi bai da kura cikin da zai iya cewa ya tono abin irin kamar yara kankana mata da sauransu don yi sha in aka waye gari wasu ne can daga wata ƙasa suke zauwa suna tone abin ai kuma ka gani ba a ilimi bai yi aiki wanga bangaren ba sai suka ce su ba za su yarda da wannan tsarin ba to da suka ji daɗin abin maimakon a ce su rika bin abin akan doka sai su ma suka huce gona da iri me ya huce gona da iri kawai in su kama kuma su amshe zinariyar da gare ku su je su yi harkokin gaban sa kai har kai lokacin da za ka gani da mutanen mu ne suke yawan tona-tonan zinariya wajen har su ma kansu aka rika samun kun laraba cikin suna yin aikin hukuma in ta zo karan kanta tana kama mutane ta ce ku yi zaman ku yi aiki ku ku tona su amshe su baku abin da ya kamata su baku na aikin ku kaga cin hanci ya shigo wajen kenan to kaga waɗannan abubuwa duk su ne su kawo wannan matsaloli sai kuma abu na uku abin da ya shafi aƙidar su su da su da tamu ba iri ɗaya ba ce kowace ƙasa ka san da aƙida ta mu muna da wata aƙida wadda in dai ka fara jin aljihun ka fara sama to sai ka nuna mutane kai karan kanka kai fa ba karamin kwaro kake ba shi kuma ba haka ake rayuwa ba to mafiwa za gan kalli ka ta marasar irin abubuwan da suke wakana na mutanen mu yanda abun hasiwa a hankali to shi yana da kyau duk lokacin da za a tattauna wa shirak abas wallahi wallahi abbas alhamdulillah abas masha Allah kaya ne su mutanen mu suna da wani matsala nasu tunda in za ka hotowa ka yi magana da kyau ka yi magana akan abin da yake na gaskiya ne baka hotowa kana yin magana kuma ka ɓoye wani laifi na naka mutane in kana son kakka ta da mutane hankali duk lokacin da ka yi sako yana da kyau to yana da kyau ka yi sako yadda mutane za su fahimci abin da kake ba tare da ka da mutane hankali ba ko ba gaskiya ba amma ka zo kana maganganu kana ta faɗin abin da sai a hankali sai ga ka da mutane hankali to duk lokacin da za ka yi magana ka hoto ka faɗi gaskiya lahin naka ka bashi lahin shi lahin nasu ka su lahin shi ka abu son zuciya shi yasa na ce muku in an bi ta ɓarawo, a bi ta mai kaya ina da famin da ba sa da adadi a cikin aljeri lalle shi da abu na rayuwa allah ne ke baka amma sababkin da muka rike gaskiya na abin da za ka ji ka more rayuwarka ka inganta rayuwarka gaskiya mu mun same shi a cikin ƙasa aljeri ne alhamdulillah ba wai dan na rena ƙasa ta ba babu yanda za a rena ƙasa ta duk bangaren da na tayi duk irin jin daɗin da na yi a duniyar nan to amma shi in za mu haɗu gaskiya mu rika hutuwa mana haɗin gaskiya haka ne mun ma kan ma'adalci haka ne allah da ya halicce mu shi kansa yake so ba za mu zo ba muna haɗin maganganu wanda na ƙaryace-ƙaryace ne kaga wannan matakin idan suka ɗauke shi tunda ai idan ka ɗuka eh, abin da ya shafi yankin yankin algeria da su gwamnatin nijar ta ce musu yana da kyau ku gyara tsarin ku duk wanda kuka duka ku kai shi kafin su yana da kyau wannan tsarin da aka wannan magana da suka yi kuwa saboda ai da ai sun ce abin da yasa suke kai mutane Nijar duk mafi yawan cikin kaso 100 kaso 90 ta Nijar suke shigowa Algeria to don haka Nijar za su kai su alhalin haka ma ba haka bane an ɓoye ma mutane ne wannan ba zan shiga cikin wannan bayanin ba zan shiga cikin bayanin abin da eh, zan shiga cikin bayanin eh, irin daɗin da na ji game da wannan magana da su hukuma na Nijar suka yi na cewa duk wanda aka doka a kai shi kasar su tun da yanzu ka doka yanzu a wani yanki da wanda yake yi karatu ya san wata ƙasa da ake ce ma sahara sahara ina ga sai na gama da sahara occidental ko tana nan sahara occidental wata ƙasa ce wadda ba ƙasa ba ce kawai wata bamu ce nake ce muku ne na aka ajiye inda mine ne. wasu ƙasa ne suka yanki wasu rabi daga cikin wasu rabi daga cikin moritani suka yanke suka ce su sun yi ƙasarsa sahara aka samu turawa suna taimakon su kamun su yi ƙarhi su kai wani mizani su zame ma ko aljeri matsala da sauransu tunda ba mu ce wannan sun ware su saboda ba wani ilimi gare su ba sun ware su suna tuka suna kai su suna koya musu yaren italiyanci da sauransu to yanzu ka tuka ta ma mutanen mutanen mutanen mali suna shigowa da nan mutanen wata jibuwar suna shigowa nan mutanen najeriya suna shigowa nan ka kama daga wajen adamawa nan ne da sauran suna shigowa duka irin wannan yankuna ta shigo ta morita ko ta shigo ta mali ta shigo morita ne ta shigo Aljeri wasu kuma Morita nan ta musu su zamana su nan su yi aikin su to haka ne ne ake rayuwa kenan ku kama wannan mutanen ku kai su Morita ne kuma akwai mutanen da suke shigowa ta mali to an ko kama su su ma ga mali mutane suke zuwa daga Cote d'Ivoire su ma suna shigowa mali su shigo na ko kuma mutane da suke hutowa daga eh, irin su gana da sauran su shigo ta mali su shigo Algeria to an ko kama su ku kai su can in ba haka ba kowa ku kai su kasar su na mi za ku ce ku duke su kai su nijar abin da yasa nake magana akan matsala ne suna duka suna kai su nijar ba wai kyama yan uwanmu muke ba ba ma kyama kowa a rayuwa amma abun bata suna ne a cewa an kawo wani bako a cikin ƙasarku ku a ce ya je garin sai na cewa ai a ƙasar ga aka wulƙanta shi alhalin mu ba ma da hannu daga ciki su hukumomin da suka sa su waɗanda suka ce za su ɗauka yaunin su suka sa aka kawo musu kuma suka kasa ɗaukar yaunin su inda an waye gari an kai wani lokacin da agaras nan yan hulan nan har gidajen mutane suke fada suna sace-sace kuma a je a yi tambaya a gani muna tattauna ne akan abin na gaskiya muke tauna abin da muka sani ba wai muna zuwa bane mu ta kara ma wai miya wani wani gishiri bane ko da sauransu ne ga baki da to saurare kamar yadda kuka saurara wannan shine rahotannin labaran na muka tanadar muku da kasar jamhuriyar Nijar din daidai akan batu na wato dai Nijar da Algeria wanda babu shakka dai Nijar da Algeria da ba a taɓa samun irin wannan matsala ba shi a wannan lokaci dai gashi 'yan kasar Nijar mazauna Algeria ke fuskantar wannan matsala wanda babu shakka 'yan Nijar din mazauna Algeria sun yi kiraye-kiraye akan a ɗauki mataki wanda zai samar musu da zaman lafiya a ƙasar ta algeria sai dai kuma wasu na ganin cewa wannan abu abu ne ɗan sauƙi su 'yan nijar mazauna algeria me zai hana su dawo gida nijar tunda dai a yanzu janar chani yana ƙoƙarin kawo gyara a ƙasar na haka matasa za su samu ayyukan yi a ƙasar nijar to sai dai kowa da irin yadda Allah ya nufe shi da kuma irin yadda kowa Allah ya tsaga masa wani za ka gan shi a ƙasarsa ba shi da abinci sai ya tafi wata ƙasar a nan zai iya neman abinci to kaga kenan tsari ne na ubangiji kuma dukkan inda mutum ya gan shi yana neman kuɗi ba wayansa ba ne ko dabararsa ta kai shi yana ɗaya daga cikin inda Allah ya ƙadarta mai wato a nan zai nema abincinsa babu shakka Allah ubangiji dai ya kawo sauƙi kan wannan al'amari da ke faruwa tsakanin 'yan Nijar mazauna Algeria da kuma ƙasar ta Algeria. duk da dai a yanzu ana cikin hidimar sallah ana yin abubuwa to masu rade me za ku ci a dangane da wannan rahoto da muka kawo muku kamar yadda dai kuka ji a cikin rahoton abubuwan da wannan ɗan ƙasar Nijar ya ambata akan alaƙa da ta yi tsami tsakanin wato 'yan Nijar mazauna Algeria da kuma gwamnatin ƙasar. Muna so mu ji shahin rayunku akan wannan al'amari mun gode mai saurari muna ƙara roƙonka da idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha ta mai albarka. ka gwada mana alamar subscribing sannan ka danna ƙararrawa mun gode